ba wannan yana cewa akwai wani baiti da na karanta bibi ko wani hari ya tafi min manita wa in za fa sala an mujibin jari jara to sai ce ana ka bi ba'atin kuma ta ne ban yi bayani ba kuskure ne na ku ba bi ba'atin ba ne to da na riga na gyara na wani sai na manta to da ka bibi ito wa nahwi ne ya tafi min manita to da ka bibi ito da cewa na sayar masa abu kaza ne bibiya ne ba wannan abin da makamancin wannan kamar ce na saya wannan abun na hannunsa bai ba ni shi wani shi ke na alƙali zai su da wannan ce to ka ba shi haƙƙin ba bi ba'afin ba ne bai da ma'ana ya kace bi ba'afin da aike kenan ba da aike ba ne bi bi ne ka gyara duka na kuwa ka ne wanda yake da yin wannan nuska ta kofatul muka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم mai tambaya ta farko yake cewa malam menene hukuncin ikirari wanda 'yan sanda suka tilasta masa yin ikirarin laifin da ba shi ya aikata ba ne matsayin wannan ikirari to ai wannan zalunci ne in ba kai kai ba ai ta dukan ka azabtar da kai har sai ka abun nan sai ka abun sai ka sai ka fada to kaga wannan da yawa ana samun sa mutum ya ga gara ma ya amsa ma ya yi laifin a kan ya huta akan a cigaba da duka. a ga shari'a ba za ta yadda da wannan lalle tuhuma in ta yi ƙarfi na shiga ban ɗauka ba ba a da ɓarawo mutum ya shigo gidansa sai yi kiliya da wani ya ruka da gudu sai ko bai ga hanset ɗinsa ba kuma mutumin ya fito daga ɗakinsa ko falonsa ko wani wuri kaga wannan aka kama shi da daddare aka kama ki? ya ce shi bai ɗauka ba aka dinga zane ce ya ɗauka akwai hujja a nan ko ba haka wani ko da haka za a iya masa ɗan bulala daidai gurgudu domin ya amsa in tuhuman ta karfi kuma ana iya sa shi ya rantse ma billahi da la ila illa bai ɗauka ba wannan mun karanta a tufatul hukam inda yake cewa wa tuhmatun in qawiyat biha ya yamina matbumin wa ma in tanqalib wa tumatun in qawiyat biha yajid yaminu matkumin wa ma in tanqal tuma in tai karfi to ana sa wanda ake tuman ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai dauka ba amma wa ma in ba ta juyawa sai ka ka ƙara mutum kana tuman sa shi ya sace maka abu amma tuman ta yi karfi tun da ya tabbata ya shiga na shiga ban dauka ba ba ya tun da barawa ya ji bawo shi ma'ana bai ita nuna maka barawa ba shine barawan kenan to wannan za a sa shi ya rantsai amma in ya kiran zuwa ba za a ce kai ka rantse billahi lillahi wace ya dauka ba ai baka gani ba shine wa ma in zakali ba ta jiwa to amma irin wanda za a zo malam don a zalunce ka a ta azabtar da kai wani azaba ana shokin ɗinka da wani abu ko ana sukanka da wani abu malam har dole sai ka amsa ka yi abin da baka yi ba wannan zalunci ne karara ba ya halatta Allah ta tawaye wannan yake cewa assalamu alaikum malam da fatan malam ya wuni lafiya malam yana da cutar tasalsali na mafi amma kaɗan kaɗan yake fita shin zan iya yin alwala kafin a shiga sallah da ko minti goma ko kuma sai dai an shiga sallar kafin alwala. Sassul mazi yace ko hmm. mazi yana yawan fito masa koyaushe amma yace kaɗan kaɗan yake fita kaga yana karya alwala shine yake tambaya tun da an ce ko ta sallah sai ya mata alwala mai wannan matsalar zai yin alwalan kafin sallah da minti goma ko dole sai an tada sallah ba sai an tada sallah in lokacin sallah ya ta kira sallah sai kai alwala ka tafi masallaci ko da ka koda ya shiga a lokacin da kake sallah sallan ka ta yi ka zama mai lalura a nemi ko da haka ba za a dora maka abin da ba za ka iya ba ma da alaikum fi dini min har babu kun shi addini amma in wata sallar ta zo nan ma aka kira sallah ka sake yin alwala daga baya in ya ji goma nan ma ka ci gaba da sallar ka da wanda yake na mazi da wanda yake yi na na fitsari ko na ba haya duk ne yana ci gaba da sallar sa haka na wannan kuma yake cewa da, wai mace ce wikin da ya tafiya bai bar mata abinci da sha ba wai ya halatta ta fita ta yi bara ko wata sana'a don ta ce ta kanta idan ba ta da babba ko wani kawo ko baba ko yaya ko da ko wani dai wanda zai ciyar da ita kwata-kwata sama da ƙasa babu shi ke dai halatta ta yi bara bayan da ta yi bara zai mata da lura amma idan tana da wanda zai ɗauki nauyinta ko da ‘yan uwan mijin ne ko ‘yan uwanta bai halatta ta je ta yi bara ba saboda bara haramun ne sai a halin lalura na biyu kuma a wazarin yayin baran ana iya samun matsala ta je ta fada cikin wani shari amma ya zama babu mafita dole sai ta yi tafi tafiyar da yayanta dole ta yi babu yadda ta yi, amma dai ta nema a dangi na wannan yake cewa malam shi matafiyi ne kuma motar da ya shiga ba za ta tsaya ba da sallan azahar da lasa sai har rana ta fadi yake ya halatta a yi sallah a zahar da la'asar a cikin motar kuma idan zai yi sallah a zahar ya zai yi ta zai yi kasaro ne ko zai shiga to don me yasa zai shiga irin wannan motar bari mu yi ta wancan mai akuyar nan wanda <laughs> ta fara rijiya don me yasa zai shiga irin wannan motar motar da ka san bara ta sai a yi sallan a zahar bara ta sai a yi la'asar ba to kan me za ka shiga za ka shige ta sai ka shiga motar da za a yi sallan a zahar da la'asar mu je tambaya ta gaba ai ba ba ta ba ba ba ji Allah eh, wai yawa to kaga farko dai gaskiya da siyan farkon tana nan in za ka shiga mota za ka tafi lagos daga gari ka tabbatar da motar da kake shiga wanda za a tsaya a yi tsalla ne sai dai in babu ko ba ka da hali akwai irin wannan motoci da a lagos abin da daga kano zuwa lagos za motocin da ba musulmi ba ne bayan ka tambayi in faɗi kamfanin mota ko ne ita ake hawa zai zama ba a tsayawa sallah sai lokacin shan wani to amma man nan fa ana daɗewa ana shan man me zai ana kai alwalanta kan a sha mai kai sallah a wajen ai ana tsayawa shan mai da me da da cin abinci sai kai ta ƙarai kawai ka ɗan sallan ka a gurguje kawai shikenan dama da ɗan uwanka za ka shiga ana tsayuwa kawai shikenan wasu za su yi fitsari za a sha mai mannan kuma sai a daɗe ana turawa kafin nan ka yi sallan ka kasa raka a biyu ka haɗa a za da la'asar magariba da da isha nan sai ka yi sallan ka ka ga abinci kuma kaɗan riƙe a hannu kawai nan. ko tsirin ka ka samu ko wani abu ana daga baya sai aka samu wani musulmi sai ya irin wannan kamfani na wannan motoci abin da baka holo ne nan sai ake hawan wannan motoci kowace sallah za a tsaya a yi kowace sallah za a tsaya a yi to sai ka nemi irin wannan mota ne to idan duk bai samu baya za ka yi shi ne ko dai ga mana daga lokacin da rana ta yi zawali mana karfe daya ko sha biyu da yayi tsakanin wannan lokacin zuwa magariba akwai inda ake tsayawa a sha mai ko a ci abinci to kai ba maganan shan mai ne ko cin abinci a gaban ka ba sallah ne a gaban ka sai kai sallah ana yi a gurguje kaga kana da lokacin abun nan sallah to sai a kaddara kuma kwata-kwata ba za a tsaya ba tun daga sha biyu ba a tsayuwa wannan motocin har tsayuwa in ka a tsaya ma ba za a saurare ka ba sai kai sallah a motan fattakullaha mastata'atu in kana da alwala shikenan za ka iya fuskanta alƙilla in motan ta juya ka sake kallon alƙilla kai ta sallah haka ta duro aisu darat dina ta kewaya ta kewa kamar yadda mai sallah a ruwa a jirgin ruwa yake yi in kuma ba za ta tsaya ba ma'ana za ta abin nan eh, abin nan eh, ba za ka iya gane alƙibla ba ba za ka iya juyawa ba ko ina ma ka kalla ka sallah in mutum ya kiji mai kasa gane alƙibla ka'idan shi ne ko ina ya fuskanta ya sallah wa ina ma su wallo fasan ma wata huwa duk inda kuka juya akwai alƙiblan Allah a wani in ba ka da alwala ma ka yi sallan babu alwala don la yukallifu la nafsan illa wus'a وليس bi بلا wa ولا محرم مع اقتدار duk abin da yake wajibi ne in ba za ka iya ba babu ba sai ka yi shi ba kaga in kana ci wannan motan ba ka da ruwan alwala kuma lokaci kaga zai fita fa sai kaga lokaci zai fita za ka da za da la'asar ne ko da ka sai can rana ta kusan faɗuwa kaga ba a tsaya ba ba inda za a yi sallah sannan sai ka haɗa aza da la'asar ko da ba ka da alwala kuma ba za ka yi taimama a mota ba domin babu ƙasa inda za ka yi za ka yi taimama sai dai in ka shiga da dutse to sai ka yi sallan a haka duk inda ka fuskanta kuma sallan ta yi kuma idan har aka sauka din wato baka ba abin nan ba aka sauka ba bayan lokacin ya shige ba za ka rama wannan sallan ba zai mafi inganci da can ana misali mutum ne kura ta koro shi ko zaki sai ya hau saman bishiya inda ma ne fiƙo suke misali kawai da kawo saman bishiya zaki sai kwanta a karkashin bishiya a zara ta yi shiru la'asar shiru har magariba rana za ta faɗi sai za ka kai sallah ba ta da alwala babu kuma zai da za a kai mama a saman bishiya za lokaci zai wuce to za ka yi sallanka a haka ba alwalan babu taimako kuma kana sallan kana hararan zakin ba dole sai ka fuskanci zakin ba don ba haka samu nisuwa ba sai ka fuskanci zakin kawai kika <laughs> ya duba kanka sai ka kai kai kai gaba kuma sallan ta yi suka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yakina mazhaban yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba idan mutum bai samu ruwan alwala ba bai samu abin da zai taimama da shi ba to maganganu hudu ne a wa malikiya Wani suka ce zai yi sallah kuma zai biya shine maganar fatawa abdurrahman bin qasim Wani suka ce bai zai yi sallah ba ko bai zai biya ba fatawan imam malik Wani suka ce zai yi abin nan bai zai yi sallan yanzu ba zai bari sai ya sauka sai alwalan ya biya fatawan abin nan asbabu shi kuma ashabu yake kai sallan a yanzu kuma daga baya ma ba za ka biya ba in lokaci ya shige wannan kuma ita tafi ta ta daidai da fattakullaha masadatu ka yi daidai gurgudu inda za ka iya kuma shi ke nan sallar ta karbu amma a ce ka yi sallan kuma ka ba wa ka yi wahala ce domin za za ka yi sallan ko a ce a'a ba za ka yi sallan ba sai ka zauga in ka mutu ba kafin ka kafin ka rama ana bin ka bashin ko kuma ba za ka yi sallan ba ba za ka rama ba wannan ya fi haɗari domin wannan kawai la yukallifu la sai lafi wus'aha kafa dalili shi amma kuma ai akwai abin da ka iya yi da duk abin da ka iya sai ka yi shi sauran kuma an yaje maka da za ka iya sallan haka ko ba ruku ba su za ka iya yi kamar yadda mara lafiya yake yi ko sai ka yi ta haka wannan shine mutewa ya samu kansa haka amma to in a jirgin sama ne ba in jirgin sama ne ka tambayi inda alƙibla take jirgin sama haka yake tafiya a titi yake tafiya in ka ga yayi kona ya zo tashi ko kuma idan wato zai sauka to tun da yanzu in za ka tafi saudiya daga nan to dai kuma gabar ka miƙa gabar sa so da haka in za ka yi sallah ka kalli inda babban nan matukin jirgin yake kallo kawai inda kujerun ka suke kallo to da haka za ka iya samun kuma wuri inda za ka yi sallah sau da yajin ban ɗakin na akwai inda za ka iya sallanka a wajen kujerun gaba-gaba na tsakiyar tsakiya sai ka yi sallanka da rukuku da komai jirgin na tafiya kana sallah babu wani matsala in kuma ka resa duk ka zagaya ka resa ko aka hana ka kai sallah akan kujerarka amma alwala ka shiga ne ka shiga ban daki ka je kai alwala sai kai sallah akan kujeranka kana imani kuma tsakanin inda ake wucewa za ka iya sallah wurin nan ne alƙiblan shi kenan in wata ka ne kuma jirgin in dawowa ne za ka ba wa matuƙin jirgin baya ne ka gani to in kuma gabar aka bi an yi arewa aka yi ko kudu ko wata kusurwa ne ma in ka tambayi masu aikin jirgin za su nuna maka ga inda alƙibla take akwai jiragen da suke da wannan ma za a gani a tv gaban ana nuna inda inda alƙibla yake nan za ka kalla kuma shi ba kamar jirgin ruwa ne ko mota ya yi haka ya yi kuna nan yi a ah, tare da ke tafiya in ka fara sallan ka inda ka kallan nan sai ka gama shi ke nan ka kammala sai ka dawo ka zo ka zo ka zauna wani shi ne sallan matafi mai tambaya ta ƙarshe yake cewa malam idan na zo masallacin juma'a ana kuduwa shin daga haraba ne zan yi shiru ko sai na shiga cikin masallaci daga inda ka iso mamu masu sauraron ba daga wajen za ka yi shiru domin suna sauraro an zo inda ake sauraron ba kenan in kai magana kai baka saurara kuma ka hana mai sauraron ba saurara amma inda a ce yanzu iya cikin masallaci a haraba babu babu mamu kaga ba nan ne wurin zaman ka ba nan za ka bari in ka shigo masallaci shi sai ka yi shiru in kuma haraba akwai kana can bakin hanya ba ta bai izo wajen ba za ka iya magana amma ko kan hanyar ne in ta ya iso wajen to dole in ka saurara ba za ka yi ba za ka yi magana ba saboda in liman yana hudu ba ba a magana sai masu roƙon mazuwa da bukatu daban-daban to Allah ya musu su daban-daban kuma Allah biya mana bukatunmu daban-daban ne Allah ya sa mu dace za ƙara mana imani da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين